sunana abdulrahman baffayola special assistant na president kan harkokin siyasa ofisin mataimakin shugaban ƙasa. Yawwa yi mana bayanin halin da mataimakin shugaban ƙasa yake ciki mun samu labarin yanzu haka yana asibiti bayan karaya da ya samu a kafa. Ba karaya ba ce ba ya ji ciwo shi ma'abocin motsa ciki ne kuma yana yin wasa na squash. Saboda haka tun kafin lokacin da muke campaign yana buga wannan wasa ya gurɗe a kafar shi sakamakon haka ya samu wato ciwo a kafar shi to kuma a yi ta ɗan ƙoƙarin dai a yi manejin ɗan abin to amma kuma bayan wani lokaci da aka ta magani ba a samu sauki ba to na likitoci suka nuna cewa lalle akwai bukatar sai an mishi aiki don a gyara wannan gurdewa da ya amma ba karaya ba ce wanda kuma mutane da dama sun zo ya ce to ya yarda za a yi aikin ta ba shi shawara cewa ya fita ƙasar waje turai ya je a yi amma kuma ya ce shi ya je waje ba yana da imanin cewa a nan gida najeriya likitocinmu kwararru ne kuma za su iya duba lafiyar shi kuma a matsayin shi na shugaba wanda yake na namba biyu a ƙasa don ya daɗa nuna ma cewar ga yanda ya kamata a koyi da shugabanni na cewar ya kamata ya zama akalla ko da asibiti ne na kuɗi musamman su shugabanni suna tsayawa gida don a duba lafiyarsu da ta iyalinsu. amma abdulrahman idan kana wannan maganar in aka kwatanta da shugaban muhammadu buhari ya nuna shi mataimakin shugaban kasa bai koyi da shugaban kasa ba kenan a'a kowa da irin ai larurar shi ko kuma shawara da likitocin shi za su bayar da kuma shi karan kanshi abin zai so ya yi din kamar yadda na gaya maka shi ma din an ba shi shawarar cewa ya fita kasar waje amma din kuma ya kalli cewa fannin lafiya ba kwararre ba ne a wannan fannin daga iya bayanan da aka yi mushi ya ga cewa ya gamsu a nan gida Najeriya ma za a iya mushi aiki kuma ya samu lafiya cikin yadda Allah wanda kuma yanzu an riga an mushi wannan aiki zai kara wasu 'yan kwanaki a asibiti yadda za su ci gaba da kulawa da shi insha Allah daga nan ko zuwa rana ita yau zai kammala wannan kulawa da za su da shi sai kuma ya koma gida su ci gaba da duba shi. Yawwa muna da labarin yana nan a asibiti ne da Duke a nan Ikeja a Lagos inda ake duba shi. Wannan haka ne kwarai da gaske so yana nan tukunna nan da wasu 'yan kwanaki kafin kuma ya karasa ɗan hutun shi su gama duba shi su ce zai iya koma aiki ya dawo ya ci gaba da aikin shi kuma in Allah ya amma abdulrahman mun ga wasu kwararrun likitoci consultant consultant har guda shida ne suka yi wannan aikin Eto, eh farko dai a nan gida aka yi kai ma ka daga inda yake kana da labari ƙwararru ɗin ya kamata a ce dama suna duba mutane